Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da muke kawo muku daga nan sashen Hausa na BBC. Sunana Buhari Muhammad Fage kuma a wannan yammaci ne zan gabatar da wannan shiri da muke tattaunawa tare da fitattun mutane daga kafofi daban-daban wasu lokutan daga wato masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a lokuta da yawa mu kawo muku jarumai wani lokutan mu kawo muku mawaka wasu lokutan ma har da masu kiɗa duka ana kawo muku ku kasance tare da bbc hausa domin sauraron wannan tattaunawa tamu da zamu a yau tare da ɗaya daga cikin fitattun jaruman kannywood wanda aka fi sani da cewa wato nuhu abdullahi kada ku manta za mu iya kasancewa da za ku iya kasancewa da mu a shafinmu na bbc hausa.com a yanzu haka muna jiran nuhu yaushe idan ya ƙara su a tattaunawa da wannan shiri kuma kamar inda nake gaya muku za ku iya kasancewa da mu a ga nuhu ya ƙara su manu assalamu alaikum warahmatullah alaikum salam barka da wannan lokaci barka da dare muna lafiya ya ayyuka komai da komai alhamdulillah da godiya Ashe ba kai nisan kiwo ba. A bai nisan kiwo ba, ina nan na yi daku. ba <laughs> to barka da wannan lokaci. Ganin cewa kamar irin ɗan lokutan ɗan lokaci na ya ɗan tafi haka ban sani eh. ba ko sai mu tafi kai tsaye ko? To ba hakan ma yi, insha Allah. ba to abin da nake so Nuhu da farko muna son a takaice mu ji tarihinka. To, um, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda ka faɗa Anuhu Abdullahi a haife ni a garin Kano. Na yi primary school da secondary school da uh, uh, makarantar gaba da secondary school duka a Kano. Sannan kuma ina ɗaya daga cikin jaruman Kannywood. Na fito a fina-finai da dama irin su Ashabul Kafu da kanin miji da ragowar fina-finan turanci da muka yi irin su da da sauransu. A takaice. Yauwa, tauraro ko kuma jarumi dai. Tauraro? Ato, tauraro. Zan kai ka ce tauraro, ni kuma sai in ce Yauwa, to ban sani ba za mu iya jin shekarun ka don karkace kuma zan kashe ma kasuwa ka san abu. ka kashe kasuwa ba ne. Dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya. Tsufa ya zo kenan. ashirin da tara kenan kaga an fara <laughs> aha menene kamar ya ja hankalinka har ka ga wannan sana'a da kake yi za ta dace da kai har ka shiga wannan a lokacin da na shiga wannan masana'antar na dan tsaya na yi tsanaki ne don saboda ni mutum ne mai sha'awar neman eh, na kansa wato neman kuɗi sai hmm. na masana'antar cewar eh, mutum zai iya zuwa da jarinsa ya saka kuma ya samu alheri wanda shi ne dalilin da ya sa na shigo masana'antar a karan farko na shigo masana'anta a matsayin mai shirya fina-finan hausa da kamfanin mai suna gg films production limited wanda mun shirya fina-finai da dama ɗaya daga cikinsu shi ne baya da ƙura shi wannan kusan eh, eh, shi ne makasudin shigowa ta masana'antar a karin farko kasan dama zan tambaye ka kasan yanzu masana'antar ta koma za ka ga jarumi mai kiɗa mai waɗa mai shirya fim mai ba da umarni cewa kai kai ma kana cikin wannan sahun kenan ni kadai ni kawai dai shiryawa nake gaskiya ba na kiɗa ba na ba da umarni <laughs> sai dai jarumi da ka zama eh da jarumi da kuma shiryawa gaskiya ne ka fara kamar irga fina-finan da kai yanzu wa mm. yanzu ka san adadin fina-finan da kai eh zuwa yanzu gaskiya na san irin za su kai irin hamsin da zuwa dai tsakanin saba'in zuwa hamsin haka insha Allah. Mm-hmm. An yi da mm-hmm. yawa kenan. Gaskiya an yi da yawa da in ka dubi shekarun daga dubu biyu da goma sha uku zuwa yanzu da ɗan dama. Haka. To wanne ka fi so a cikin fina-finan? Um, gaskiya na fi son ƙanin miji. Ƙanin miji. Eh. eh. <laughs> Ah, saboda wato rawar ganin da ka taka a ciki kai kanka ta burge ka kenan eh gaskiya ne kuma sannan yana ɗaya daga cikin fim ɗina na biyu kuma fim ɗin da ya ƙara fito da ni duniya ta sanna a wannan kwarai da gaske su wannan yana ɗaya daga cikin dalili kuma da kuma darasin da ke tattare da shi asalin fim ɗin haka mm. kamar irin a fina-finai maganar rawa mm. ya kake ganin rawa ya kuma kake jinta idan ana yi misali Watan ni dai gaskiya ban fiye yin rawa ba ban sani ba ko dan ban iya bane ba. Um, aka tilasta ni wani lokaci na kan yi in yi dan yi dan amma dai ba na iya yi yadda ya kamata gaskiya. So amma dai abin da nake gani um, sau tari wani lokaci labari ne ke zuwa da dan yi rausa ya din tunda dan hmm. rai dangin gore ne. Haka. <laughs> Eh, ake sunan wani shiri wai shi taɓa kiɗi. Taɓa karatu. Na eh. Haka. Eh. Ban sani ba kafin mu je ga tambaya ta gaba. Zan su kamar tun da mun ba dama masu sauraren mu da bibiyar mu kuma dama su turo mana tambayoyi. Zan so ko da tambaya ɗaya ce ko biyu in ɗan jefa ma kafin mu ci gaba. Akwai wani Usaini Ahmad daga shafinmu na Facebook yake cewa a tambayin mai Malam Nuhu Abdullahi. Hmm. Yaushe wata za ta zo ta yi da kai. <laughs> an ce an kaza an ce an yi wuf da kai ba mai shekaru da yawa ce go? <laughs> kai kuma gashi matashi <laughs> wani gaskiya an ya ina layin layin sawun yan wuf kuwa sai a bari ni in yi wuf da ita yawa amma amma <laughs> amma tambayar shi da yake so ya yi kana da eh. aure yanzu a haka magana da yake a bani da aure gaskiya To kaga kenan da rabon wata ta zo ta yi da kai kenan. Amma ba mai ba mai yawan shekaru ba. To da kyau akwai Ahmad Zayyanu shi ma daga shafin mu ne na Facebook. Sai yake cewa a tambayin mai kai da Allah ya maganar wai karatun ka na masters da kake yi a biyu ke. Hmm. Har yanzu ka karasa ne ko kuma ya dai ina aka kwana? gaskiya ban ina jin ko bai taba ji daidai ba ko kuma bai gani daidai ba in maybe yana gani na a ke. gaskiya ban yi masters a ke ba kuma ban yi enrolling ba eh to ni ma da na ji tambayar sai ne zaton ko irin da sanayya ma wata kun hadu a gaskiya da dai shiga ke akwai malamai na sosai sun bai wata kilma eh, tunanin da yake nan ko eh, tunanin masters nake yi a ke. amma ba haka bane gaskiya to kamar a cikin fim idan muka dawo kan tambayoyinmu mutum baya rasa irin jin shi ya fi so ya yi fim kamar a mata ta ce ta fi so ta fim da wannan jarumi ko kuma shi jarumi ya ce ya fi son ya fim da wannan jaruma kai a cikin wato fitattun matan da suke cikin wannan fage naku da wa ka fi so kaga an haɗa ku kuna yin fim tare <laughs> eh, zan ce ba tiwa sha amma kuma na san wata tambayar za ta biyu biyawa baya <laughs> ai to ai dama ka sani to me yasa um kamar yadda ka faɗa um, za ka ji kana son ka yi mu'amala da da mutum ko kuma ka kan so a haɗa ka da shi fim da shi saboda kuna da fahimtar juna uh, ta, ta, sana'a so wannan kusan shi ne irin da ya sa nakan ji daɗi sau da dama idan aka haɗa muyin fim muna da fahimta mukan yi magana cikin mutunci da girmama juna shi wannan kusan shi ne dalili amma babu wani dalili da ya wuce babu wani babu wata kullaliya a ƙasa babu wuf babu kullaliya yawa babu wuf <laughs> to ban sani ba shi ma akwai wani daga shafin mu shi ma ya ce da Allah a tambayin mai wannan fa mm. to ba da rana bara in shiru ka ba da amsa da kanka me yasa ka fi son fina-finanka ka fito a matsayin mara gaskiya mai cin amana ko kuma mai cin mutuncin dan adam a'a to ina jin ya dai ci karo da wannan fina-finan ne wanda aka saka na haka kasan uh, fim ba uh, musamman wanda za a ce ba na kamfanin ka bane za a kira ka ne uh, mai shiryawa da kuma mai bada umarni su za su ga surar ka da kuma tunanin yadda za ka iya isar musu da saƙon da suke son ka isar musu a wannan kundin wata rubutu wata script kenan so sau mm. akan gaya maka a ce maka ba sunanka nuhu abdullahi ba sunanka Musa Jatau saboda haka ana son ka zama Musa Jatau to kai za ka yi kuɗi ka mai da kanka Musa Jatau domin ka isar musu da wannan saƙon da suke son ka isar musu to mu ba mu zaɓi akan abin da za mu yi a fim asali ma eh, ƙwazonka ne zai sa a ganka a haka a ganka a haka saboda ana tunanin cewa za ka iya isar da wannan saƙon da aka ɗora maka to bari mu karkata zuwa rayuwa ta yau da gobe hajinu na'am kamar siyasa ta zama mana jini da tsoka da fata gaskiya ne a siyasance wacce jam'iyya kake da jam'iyyar apc ne mai mulkin kasar najeriya to kasan komai fa ana tambaya dalili Kwaremo? Um, dalili na shine na shiga siyasa kuma bangaren apc shine ina da yakini mai girma shugaban kasa muhammadu buhari mutum ne adali mai adalci wanda yake kokarin kamantawa wannan shine dalilin da yasa na shiga jam'iyyarsa kusan a dalilinsa na fara siyasa saboda dukan bayanai da kuma bincike da dukan al'amura da suka shafi na ingancin mutum wanda baya satar dukiyar al'umma wanda uh, you know gaskiya da gaskiya ce ta bayyana a mu'amalarsa da kuma rayuwarsa ta mulki da duka ragowar abubuwa wannan kusan shine dalilin da ya sa na shiga siyasa ta bangaren mai girma shugaban kasa to ni dai ba zan iya ƙara zayyana abubuwan nan duk da ka zayyana ba amma baya ta ta ƙarshe akan siyasa shin ko eh. kwalliya ta biya kuɗin sabulu duk waɗannan abubuwan da ka zayyana eh ka san idan aka zo aka ce maka rayuwa ta yau da gobe da mulki yana da wahala akwai inda aka kwalliya ta biya kuɗin sabulu akwai inda kuma ake ta ƙoƙari wanda na imani da cewar abubuwa da yawa yanzu musamman harka ta tsaro da sauransu babu wani wani mutum da zai ce yana jin daɗin wannan abubuwan da suke faruwa har da shi kansa shugaban ƙasa so na san da cewa akwai kokari da ya kamata a ce an ƙara yi a ta wannan bangaren domin a inganta harkar tsaro da sauran abubuwa da suka shafi ƙasa abubuwa da yawa sun faru so da haka kawai dai mu a matsayin mu na mabiya addu'a da fatan alkhairi tsinewa shugaba ko kuma nuna cewar eh, addu'a mara kyau a gare shi kamar yadda malamai suke ta faɗa ba abu ne mai kyau ba shugabanninmu ne muna da buƙatar mu musu addu'a domin Allah ya jagorance su kamar yadda malamai suke ta nuni da cewar idan kana zagin shugaban ka tamkar eh, mutum ne yana jan mota kana ciki kana tsinance masa so dukkan wannan bala'i da zai iya faruwa da kai zai faru saboda haka addu'a da kuma faɗar abin da ya kamata a yi shine abin da ya kamata su kuma shugabannin su sa tsoron Allah a zakatunsu kuma su yi wa talakawansu abin da ya kamata. Misali idan an ce ka ba shi shawara akan harkar tsaro, hmm. me za ka iya ce masa? Abin da zan ce masa shine a tsaya abin nan da ake cewa inda ake da matsalolin tsaro. a tara al'ummomin da suke wannan bangarori kama daga dagatai da masu unguwanni da hakimai da sarakuna da manya-manyan mutane a cire harkar siyasa a ciki ko da daga kowace irin jam'iyya kake a tsaya a ji matsalar wannan yanki a ji mecece matsalar idan misali makiyayi da manomi suna rigima suna rikici a je asalin mecece matsalar da ta kawo musu wannan rigimar a magance wannan a san matsalar sannan kuma a magance ta dukkan matakin da ya kamata a amma wani lokaci idan aka zo aka faɗa kan matsala ba tare da an san asalin matsalar ba magance ta yana da wahala sai ka ga an ta yi shiru a nan ta bulla can so ya kamata jami'an tsaro su dinga bibiyar sanin you know asalin mecece matsala sannan kuma a ba da shawarwari waɗanda abin ya shafe su su faɗa da bakin su a ɗauki su a tace na tacewa a ɗauki wanda za a ɗauka a yi amfani da wanda za a yi amfani da shi. ana cewa wai a yi gaba baya to idan muka dawo a shafinmu na facebook akwai mm. wani wanda ya ce sunan shi lawal s zazzau ya ce dala a tambayin mai kai hmm. shi mai goyon baya ne ya ga yadda duk jarumai suke a irin wato kamfanonin irin shirya fina-finai na turai da na makwabta kasashen ketare ka gane to sai ya ce a tambaya me yasa kake so ka bari kai kiba ka wuce irin yadda ya kamata a ce jarumai suna kasancewa me yake faruwa ne ah, wata abin da yake faruwa ina da ƙananan shekaru shekarun da na fara fim goma sha uku zuwa yanzu so idan ka dubi shekaru na a wancan lokacin kusan shekara ina shekara ashirin da hudu ne so kuma akwai yanayin jikin mutum wanda za ka ga eh, lokacin da zai girmansa zai ringa zuwa to ni sai na yi tsanai lura da cewa ina yin training sannan kuma wani lokaci na kan hana ma kaina cin abinci saboda in gana daina yin kiba sai ake gaya mun cewar fa peak din girma na ne bai karasa ba so kuma menene dai na san da cewar dai dan kibar da na kara dai ba za a kasa gane ni ba <laughs> ah, kai ma kenan ba ka san kibar da yake nan eh ba na so amma kuma kibar zaka ganta ai yar kadan ai eh a'a ai baka sani ba shi magoyin baya ko kuma mai sha'awar yadda kake gudanar da ayyukan ka, dole zaka ga yana bibiya yana jin daɗi a ran shi yana jin cewa ah, wani jarumi na ne ko kuma tauraro na ne in na kalle shi a haka ya fi min daɗin kallo kuma wata duk da ba zan tsallaka can ba sosai amma ta ta dm ai kana shan irin sabonni haka wata su dinga cewa mun fi son mu ganka kamar shekaru baya ya ce ka yi kiba kana jin daɗi wani ce kaza wani ce you know akwai irin wannan abubuwan so dai kawai dai ko irin da kai kuma me suke cewa <laughs> <laughs> su ba sa cewa komai shiru suke suna son su yi wuf da ni gaskiya ne a baya kamar kai magana cewa kana da yunkurin neman na kanka mm. banda harkar fina-finai akwai wasu sana'o'i da ka iya ko kuma kake sha'awai. eh ina yin harkar noma noma eh kware makuwa ta me noman shinkafa da noman masara ina yi ina da gona to kasa idan an ce nomar yanzu ma sai ka ga me gidan kiwon kaji wata ilma baya zuwa duka amma sai ya ce shi ma manomi ne. Eh ni ina zuwa, ina zuwa gona. Amma ba a durkusu. A a to ai durkusun ne ka san yanayin aiki da abubuwa. Tunda akwai raguwar jama'a. So zaka tun da ka ce tun da ka ce ba ka san kiwa kai ma ka durkusan mana kana kana noma. Wani lokaci ko ya ragu. <laughs> Yadda makoyin bayan ka yake so ya kanka. Eh, wani lokaci goda mutum yana son ya yi yanayi ne na hidimomi da harkoki sai ka ga mutum ya kasa samun damari. amma dai ana zuwa gona Nuhu ba a rasa ɗan adam da irin ra'ayi. Na. Wani zai so ji menene Nuhu baya so a mai ko kuma baya san gani. To, na ɗaya dai babu abin da ba na son in gani gungun matasa. wanda ya kamata a ce su tsaya su san ce, rayuwa su san kansu sai da za su taimaki kansu you da al'ummar da suke kusa da su watan community ɗinsu da iyayensu da 'yan uwansu amma kuma sai su bigi da shaye-shaye wannan abun na kalli mutum wallahi abun yana bani mamaki mutum ya zauna ya sha wancin ya sha wancan kawai dan ya bugu baya buƙatar hankalin da Allah ya albarkace shi da shi kawai shi son yake ya ji rashin hankali ya ji rashin fahimta ya ji rashin kulawa ya shiga hauka you know wannan abun gaskiya yana daga mu hankali sosai kuma matasan mu sun rungumi abun ka'in da na'in so wannan abun gaskiya yana daga mu hankali idan na gani sai ringa cewa ya mutum yana da hankali amma ya zaɓar shi hankali saboda daga lokacin da kai sha kayan maye kai you know ka fita daga hayyacin ka fita daga hankali ita ina realizing din ciwar me ya kamata in yi a rayuwa me ya kamata in taimaki kaina in taimaki iyayena in taimaki yan uwana in taimaki abokanaina da sauransu Taya za ka yi realize sai kana da kai za ka iya gane cewar ya kamata in taimaki kaina ni ne na mutum na farko da ya kamata in taimaka kafin iyayena da ruwa al'umma so babu wannan so wannan yana daga kamar inda ka faɗa da kana shirya fina-finai hmm. har yanzu ko kuma tun da ka koma tauraro ko kuma jarumi ka watsar da shirin. no har yanzu ina shirya fina-finai ah, babu ah, lokacin da zai zo ko shekarar da za ta zo ba tare da mun shirya fina-finai ba ko na kamfani na ko na ragowar na kan al'umma yanzu kamar mm, fim din da za a fara nuna labari na na kamfanin sayar movies wanda aminu sayar ya ba da umarni kuma ya ɗauki nauyinsa wanda fim ne wanda zai ja hankali sosai kuma yana da faɗakarwa da you know nusarwa kai magana faɗakarwa me mm. yasa ina so kamar tambaya ce tunda kai magana faɗakarwa me yasa ba za ku dinga yin fina-finai ba kamar da illar shaye-shayen haka da yadda abubuwa rayuwa take koma in ana yin shaye-shayen da gashi ka ce ma abu ne da yake damun ka kai kanka ba ka san gani muna yi muna yi yanzu kamar ni a kamfani na na GG Films Production Limited akwai fim ɗin da muka shirya wanda ma bamu sake shi ba mai suna aika aika akwai illolin shaye-shaye da muka nuna a cikin fim ɗin da kuma yadda mutum zai zo ya ɓata rayuwarsa ba tare da ma ya ankara don tunanin cewar shi kawai yana burgewa ne ko kuma yana sai ya burge yano ah, ah, abokanansa da ragowar 'yan eh, abokanan shaye shayensa So mun ja Kafin mu wuce bari in gaya ma, Arma ya ya ce a gaya ma yana matukar son motar nan taka. <laughs> <laughs> gashi ne yana bayyana ra'ayin shi ya ce a gaya ma yana matukar son motar ka to ina godiya sosai ganin muna maganar abubuwan da suke damun al'umma na a yanzu matsalar fyaɗe ce ta sha kan mutane mm. kana ganin ta yaya za a iya magance wannan matsalar a faɗin ƙasar mu ta Najeriya wata aiki ne ja aiki ne ja da nake ganin abun yana ta yawaita a tsakanin al'umma musamman ma al'ummar mu uh, you know abu ne wanda kan faru a wasu kasashe na duniya amma a kasar mu Najeriya in kwanakin bayan nan zaka ga abun gaskiya yana ta yawaita so abu ne wanda ya kamata a ce iyaye uh, you know su dinga kula da yayansu zaka ga mostly victims wanda lalura abun yake faruwa akan su zaka ga kananan yara ne mata so kaga akwai uh, responsibility da ya kamata iyaye musamman iyaye mata su dinga kula da 'ya'yansu idan za su je makaranta in za su sun fita waje da raguwar abubuwa da sa ido akan 'ya'ya sosai musamman 'ya'ya mata tunda abin ya fi shafar su so idan aka da irin wannan abubuwan abin za samu sauki saboda wani lokaci za ka ga wani in ya faru in ka karanta labarin yadda abin ya faru sai ka gane cewa akwai sakaci na iyaye so dole an kula sosai su kuma masu ya kamata su gane cewa duk mutumin da ka duk yadda ka zo ka bata fa you ka bata rayuwarta ne gaba daya kuma ka bata wa iyayenta da raguwa al'ummar da za su yi amfana ta a gaba tun da gashi ana yi ma har da mutuwa yana faruwa da sauransu na kwanaki bayan nan da muke gani a wasu ɗan makotan ƙasashen so abu ne gaskiya wanda ya kamata a ce ma malamai su ma su ci jan hankali a kai naga ana ta yi sannan su ma masu shirya fina-finan hausa su su ci gaba da faɗakarwa akwai fina-finai da aka yi recently ku ci gaba kenan e eh, yawa e eh, mu ci gaba da nuna illolin abun da kuma hanyoyin da ya kamata a ringa bi abu ne mai tada hankali sosai sai dai kawai mu yi addu'ar Allah ya tsare masu yi kuma Allah ya shirye su Allah kawo mana kuma dauki idan muka dan koma baya kan sana'arka yanzu nan wani bello ya tambaya ya ce a tambaye ka waye mai gidanka a harkar fina-finai wato mai gidana a harkar fina-finai da na shigo wannan masana'anta shine Aminu Saira ko in ce daga daga lokacin da na fara fitowa a cikin fina-finai kenan saboda kafin in shigo na shigo masana'anta ina shirya fim sai muka haɗu da shi yano yake shawarar ta cewar ya kamata in fara fitowa so duk da lokacin ban ɗauki abin da wani mahimmancin gaske ba amma muka sake haɗuwa ya ƙara nanata mun na yi nazari akan abin sai na fara fitowa a fim ɗin fim ɗinsa na abul Kafi kusan shi ne fim ɗina. Ah, kamar shi aminu saira ba na ji kamar ana gaya mai wani suna ba haka na bangaren directing shirya eh, eh, eh, eloquent director ba eloquent director to ai din ji dukan su yawancin su ka ji su da nickname din su ka ji wancan wancan sarki wannan waye kai ne naka nickname din ah to ni ai kaga ba wasu za ka ga masu bada umarni ne haka dai za ka ga su duk perfectionist whisky director you know eh, ah, kamar misali ai kamar misali zaka ga gaban ana ce mata gaban misali zaka ga mm-hmm. washa zaka ga duk ga sunan kowa zaka dinga jin ga sunan shi nan ɗaya bayan ɗaya ana faɗa ah, kamar alinu kaga ana ce mai sarki bayan music director da ake ce mai to shine kaga ba eh. kowanne da ba ne akwai yan fim ma duk da ake gaya musu haka su adam izam okay irin kamar a ko hmm? kamar inkiya nickname ko yawwa inkiya eh eh to ni gaskiya dai um, akwai mutanenmu da dama wanda suke ce mun jarimi jarimi eh sukan ce mun jarimi um, kuma kusan dalilin shi shine um, sunana kamar yadda yake nuhu kuma sunan mahaifin ali nuhu nuhu saboda haka akan yi kara domin girmamawa gare shi idan ana tare da raguwa a lokaci ma ba a taron masu sai kaga ana ce mun jari saboda girmamawa da kuma sauransu haka wato dai ka ci wancan sunan ne amma idan na fuskanta kai baka da wani suna da ake gaya ma gaskiya dai ban da wani takamaiman suna da ake gaya mun to a maza ban sani ba waye babban abokinka a cikin waɗanda kuke wannan sana'a tare da su watan ban da wani babban aboki da ya wuce ibrahim birniwa marubuci ne eh. saboda mun jima tare da shi mun yi abubuwa sosai kuma muna yin abubuwa da shi sosai mutum ne mai haƙuri na daɗe ban ga mutum da bai da baƙin ciki bai da hasada yake ƙaunar ka ya ƙaunace ka ka samu shi bai damu da shi ya samu ba ya ɗora ka ai ka yi kaza ai ya kamata ka yi kaza kawai shi fa damuwarsa ya za a yi kai dai ka samu dai kawai ka samu ka samu bai wada mu da kai kamar yadda zai damu da kai kuma idan kana da shi bai damu da ka bashi ba wai irin a ce yau kana da naira dubu ɗari a aljihunka sai ya ce sai ka bani dubu hamsin dubu biyar ko dubu ɗaya misali nake yi to ta ishe shi misali irin bai damu da abu duniya ba gaskiya na daɗe ban ga mutum kamar ibrahim birniwa wallahi nuhu zan iya cewa ka san ya ake cewa laifin daɗi karewa abin ya gangaro ana ta tattauna batutuwa kuma ga lokaci yana kallon mu kamar yadda aka saba dama gabatar da shirin dama bai fi mintuna talatin ake ɗiba ba ake gabatar da shi kuma ga lokaci ya zo ya cin mana zan so ka gaya masu masoyanka kalma guda ɗaya tal wadda daga ita sai mu rufi. Um, ina son in gode musu da ƙaunar da suke nuna mun ba tare da na ba su ko da kobo ba. Allah ya saka da alheri kuma zumunci inda muke da kurakurai a ci gaba da gyara mana. 'Yan uwanku ne mu masu nema na yau da gobe. Saboda aka kada ku ɗauke mu kamar wasu waɗanda ba za su yi laifi ko kuskure ba. Muna yi a gyara mana. Allah ya albarkace mu kuma Allah ya bamu damuna mai albarka. Muna matuƙar godiya sosai Nuhu Abdullahi. to ina godiya to ma kwarai da gaske assalamu alaikum salam Nuhu Abdullahi kenan muka kasance da shi a cikin shirinmu da muka saba kawo muku. Kada ku manta idan kuna da buƙatar ƙara ganin wannan tattaunawa za ku iya zuwa shafinmu na bbchausa.com ko kuma Instagram ɗinmu ko kuma Facebook duka za ku iya ganin cikakkiyar wannan tattaunawar. A madadin wanda ya shirya shirin Umar Rayyan wanda kuma shi ya tafiyar da komai da komai ni Buhari Muhammad da na gabatar da shirin da kuma Abdul wato Abdulsalam Usman wanda shi ya haɗa mana na'ura nake cewa mu kasance da ku a wani shirin na musamman na gaba.